ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙayan musulminku jama'a kiranmu nake bisa dajewa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin na yau zai tattauna ne da Malam Muhammad Mustapha Bagudu jami'i a hukuma ko cibiya da ake kira Teachers Online International da ke ƙoƙarin koyar da malamai yadda za su yi amfani da na'urori masu ƙwaƙwalwa wajen koyarwa daga duk inda suke a duniya fatan za a yi sauraro lafiya kan mana da ilimi abun rainawa himma da kwazo ƙoƙayen mushinku Ya sunan wannan hukuma za a ce taku ta koyar da malamai. To eh, wannan hukuma ta samu rajista tun shekara dubu ashirin ɗaya aka rajistarin ta da CAC na Najeriya don kuma ta gudanar da aikace-aikacen koyar da karatu ma ɗalibai da malamai gabaki ɗaya. Na ga da turanci ana kiranta teach the teacher to kamar me kuke koyarwa malama eh to wannan teach the teacher da ka gani din nan eh, wani bangare ne na cikin ayyukan da teacher online international take yi to shine ta fito da wannan hanya don ta samu ta isar da sakon fahimta na ta gizo na malamai da yawan malaman mu makarantun mu babu kamar ma malaman kakara hmm. ba su da wannan ilimin fahimtar karatun yanan gizo zo in za ka tuna kwanakin baya can shekara uku hudu da ya gabata an samu annoban corona da ake kira covid-19 a wannan lokacin an yi zaman gida malamai ba aiki Dalibai ba su iya zuwa makaranta ba to kasashen da suka ci gaba suka amfani da dama ta yanar gizo suka dinga tafiyar da al'amuran koyar da karatu ne da kullum dan sun ci gaba mun kasashen da bamu ci gaba ba mun samu rauni ta hanyar isar da sakon koyar da karatu to sai dalilin da yasa teacher online international limited ta fito da wannan hanya na idar da sako na fahimtar da koyar da malamai dan su samu fahimta su samu su gudanar da karatu yau da kullum wannan da muka fito hanyar nan da muka fito su kansu zai zama to masu amfani ne ta hanyar kasuwanci ma'ana shine yawancin malaman mu sun tsayar da ilimin su akan koyar da karatu aji ne kawai to zamani ya zo yanzu ba koyar da karatu aji kadai ba zaka iya a matsayin ka na malami zaka iya koyar da karatu har da daliban da ma baka gani ba ta hanyar yanar gizo ta haka kuma zaka amfana babban budi ne ma malamai kuma a wannan hanyar kawo yanzu kuna samun karbuwa a wannan tsari ko shiri na to gaskiya eh, ko me ka ko tafiya kai zaka haɗu da matsaloli da yawa amma kuzari da kake da shi niyya da kyakkyawa niyya da kake da shi na tafiyar da aikin shine zai sa duk wani duk wani eh, abu da zai mai da hannu agogo baya don already ka riga ka niyya za ka wuce wani akwai abubuwa da yawa da yake dan takura mana tun ba kaman wajen Eh, samun gudumawa ba yanzu haka da nake magana da kai ah, wata NGO kadai ta ne take tallafa mana da yawanci aikace cikin da muke yi eh, sunan NGO din Think International Community Development Initiative ana kiranta an ba ta lakabi da suna d mm. to ita take taimaka mana a wasu abubuwa da muke yi mm. amma duk da haka muna kokari mu reaching out to eh, masana'antu mm. makarantu manyan manyan makarantu jami'a muna yanzu haka akwai takardu da muka muna jiran su yi responding mun kuma once meeting meeting har da federal ministry of education mun sura musu wasiƙa eh, muna jiran muna sauraron to kaman a ina da ina kuke gudanar da ayyukan ku duka jihohin Najeriya ne eh duka jihohin Najeriya ne muna da coordinators da muka sa kowace jiha to san komai ka tashi fa sai da sai da kuɗi to muna dan samun challenge na rashin kuɗi samun mutum amma duka Najeriya ga baki daya ne kuma masu da hali ba za mu tsaya Najeriya kadai ba har Africa ga baki daya to kamar malamai da kuke tuntuba akan wannan aikin menene matsalar su suka fahimtar da ku game da wannan tsari na ku matsala eh akwai matsala kasan fahimta daban-daban ne wa'ansu sun rungumi abin da yanzu haka ma muna da website Uh, sunan website din shine www.teachersinternational.com www.teachersinternational.com muna da kuma eh, email address ta inda za a iya aika mana da wasika sunan email din teacheronlineinternational.gmail.com malaman da muke su mun sa da su dai an fara rajista an fara shigowa mun fara wannan tafiyan nan yanzu nan yana neman shekara biyu kenan to muna da malamai kalilan ne saboda duk kasan yawancin su ba wai suna da wayoyin su android bane ba da za su iya easily za su ya so dole muna mun hada da fadakarwa muna aikawa da wasiku makarantu da bana ana dai samu dai a so na mun san cewa ba karamin tafiya bane dogon tafiya ne amma muna kai domin da kai magana hanyoyin sadar nan na zamani a tsaffin malamai za su ga kamar wannan tsari ne na matasa su lokacin sai a riga ya wuce ba ku ganin za ku samu matsala ta nan wurin eh tabbas akwai matsala ta wannan hanyar to shi yasa muka tashi tsaye dalilin teach da teacher din kenan shi muka bashi wani sunan teach da teacher definitely dole wannan matsalar muna samun shi but wannan bai sa mun karaya ba mun dawo baya ba sai muka ga cewa ai wata dama ne ma na malaman da ma ba su da wannan fahimtar su samu fahimtar eh. dan su karu eh to kawo yanzu kuna da adadin malaman da kuka koyar a ah, bisa ga yadda muka dauko tsarin akwai products da yawa yawa cikin tafiyan nan ciki akwai workshops akwai seminars yanzu haka da nake magana kai workshop na nan zuwa ranar 11 ga watan eh, october workshop din dai kwana uku ne workshop din ya kasu kashi-kashi ne za mu fara da guda daya kashi daya wannan kashi din akan cyber crime muna collaborating ne da federal ministry of justice banda workshops din akwai seminars banda seminars akwai kuma boot camp muke so muke yanzu process ya nisa na organizing irin boot camp for teachers a wannan boot camp din za mu tara malamai ne za ku da su abubuwa da yawa skills da yawa sana'o'i da yawa ta yadda zai kara bunƙasa tattalin arziki gare su su wannan tafiyar na nan mun doko amma wanda ya nisa yanzu ciki shine na wannan workshop da nake ga maka kan cyber crime dalilin cyber crime din da muka doko sai mun duba mun gani cewa in kaman kana so ka yabo to ai sai ka nemi kariya kamin ka shiga yin abu kai ne zaka yi tsaka duniya zaka yi tafiya da mota ai sai ka tabbatar tayin motan kana da kyau sai ka tabbatar injin na da lafiya kamin ka shiga yan to sai muka gano cewa fa ai ya kamata a ce mun sanar da malamai ka kiyaye wa'annan abubuwan su mun ɗauko tafiya kan cyber security muna ne muna negotiating da minister of justice federal minister of justice then the wanda zai biyo baya kuma shine akan cyber crime na ministry sorry cyber crime minister of justice cyber security the office of the national security advisor mun riga mun rubuta musu wasika muna jiran an ansa daga gare su masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leather Gresham na ku babin Prince ke cewa huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangar sharɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa